هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جادية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على معالم الدين والحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ما قام لله قائم وصام لله صائم وسجد لله ساجد ودعا لم وعاد لمواسم الخير عائد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 وطهرهم تطهيرا وأصحابه الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وعلى الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله وإن هذا يوم من أيام الله يوم الشكر لله ويوم الإرفان يوم الإرفان بنعمة الله وبمنة الرحمن يوم الجوائز يوم دعوة المسلمين وإقامة شعائر الدين هو اليوم الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه الخير ودعوة المسلمين ودعوة المسلمين ثم سمى صلى الله عليه وسلم هذا العيد بالخير ودعوة المسلمين فهذا هو عيد الأمة وهو الخير الذي ساقه الله إليها بالهداية لإقامة معالم الدين من صيام وقيام وتلاوة القرآن وإطعام وبإتمام العدة وبعد وبإتمام العدة يحصل للأمة الخيرات والبركات وعلى هذا نكبر الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا عباد الله كنتم في الأيام الماضية في خيرات وبركات وها أنتم قد أكملتم العدة فاحذروا عباد الله من الحور بعد الكور قال الله عز وجل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين كما حذركم المولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا عباد الله واعلموا أنكم من خير أمة أخرجت للناس وهذه الخيرية مقيدة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله وصححوا إيمانكم كما أمركم المولى قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا تفاعلوا بالخير أيها المسلمون فإنكم تكملون سبعين, سبعين أمة الذين مضوا من قبلكم وأنتم خيرها وأكرمها على الله وقد بشركم الله تعالى وقد بشركم رسول الأمة بأنكم تعدلون نصف أهل الجنة فكبروا الصحابة فنكبر الله على هذه النعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوة مسلمين مجد أوران الله جل وعلا مجد أوران الله من فتودك وتنص أوران الله gashi yau muna cikin rana daga cikin ranakun Allah waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya umarni da a tunatar da al'umma da ranakun Allah wannan rana ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ta ranar kyaututtuka ranar alheri ranar addu'ar musulmi rana ce da Allah maɗaukakin sarki ya ce mu bayyana godiya a gare shi mun cika adadin kwanakin wata azumin watan ramadan Allah ya tsayar mana da alamomin addininsa na azumi da tsayuwar dare da tilawar alkur'ani da ciyarwa da kuma ƙoƙarin cika waɗannan kwanaki don haka mu gode ma Allah kamai yadda Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu ya ce domin ku cika kwanakin azumi kuma domin ku yi kabbara ga Allah saboda shiryar da ku da ya yi kuma domin ku gode masa mu gode ma Allah jalla wa'ala da ya sanya mu a cikin al'umma wadda take take cika al'umomi saba'in da suka gabace ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ya ce ku ne mafi alkhairinta ku ne mafi girmanta a wajen Allah wannan al'umma da Allah ya sanya mu a cikinta ita ce fiyayyar al'umma da aka fitar da ita ga mutane amma an kayyada wannan fifiko da cewar muna umarni da kyakkyawa muna hani da barin mummuna muna imani da Allah don haka mu inganta imaninmu mu tsaya akan yada alkhairi a cikin al'ummarmu mu tsaya akan yaƙi da barna a cikin wannan al'umma tamu mu gode ma Allah akan ni'imominsa kada mu butulce ma Allah mu yawaita ambaton Allah kada mu manta shi mu yawaita da'ar mu ga Allah mu bar sabansa mu bar hanyoyi waɗanda suka fito suke nema su zamar da mu ga barin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu sani yan uwa musulmi Allah ya tsare alqur'ani babu yadda ƙarya za ta zo masa ko ta gabansa ko ta bayansa hakanan ma ya tsare sunnan manzon Allah sallallahu alaihi sallam iliminta yana wajen malamai magadan annabawa waɗanda suka kiyaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam suka killace ta suka haddace ta a cikin littattafan addinin musulunci kamar sahihul bukhari da sahih muslim da sunan abi dawud da sunan tirmidhi da sunan nasa'i da sunan ibn majah da sauran littattafai na masani kamar muwatta ta imamu malik da musnad na imamu ahmad da sauran littattafai wanda suka killace bayanan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga al'umma ba matsawar al'umma tana rike da su ba za mu tabe ba shirya ba za ta rabu da mu ba ba za mu salwanta ba don haka mu guji waɗanda suke suka ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sanya shakka a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun kasance a cikin kwanakin nan da suka wuce muna cikin muna cikin raya zama a masallatai masallatanmu sun cika da haske dare da rana mun kasance muna kama bakinmu ga barin abin da yake halal a gare mu wanda ya nuna cewar mu kame kanmu daga abin da yake haramun abu ne mai yiwuwa a gare mu domin mun iya kama bakinmu mun bar abin da yake halal don haka barin haram zai zamanto mai yiwuwa ne mai sauki a gare mu mun kasance a cikin sallar dare wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana kyakkyawar bishara mun kasance a cikin neman daren lailatul qadr muna roƙon Allah ya samu zamanto waɗanda suka dace da wannan dare mai albarka mun kasance akan yawan tilawar alqur'ani mun kasance muna ciyar da mabukata muna ciyar da masu azumi muna raba abinci ga waɗanda suke su ne mabukata muna yawaita sadaka da sada zumunci mu ci gaba da wannan alkhairi kada mu to waɗanda suke fince abin da suka riga suka ɗaura Allah maɗaukacin sarki ya gargaɗe mu kada mu zamanto tamkar wadda bayan ta kulla katsinta ya yi ƙarfi ta koma tana ya galgala shi tana daddafa shi duk wanda ya koma ya zuwa ga aikin saɓan Allah bayan watan azumi hakika wannan ya warware abin da ya riga ya daura ya sunce abin da ya riga ya kulla yayi wannan domin alamar kyakkyawan aiki shine mutum ya sami istiqama akan tabarjin daidai alamar cewar Allah ya karba aikinmu shine mu ci gaba da miƙe da istiqama akan tafarkin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka kada mu zamanto waɗanda ba sa sanin Allah sai a cikin watan azumi mu san Allah a lokacin yalwar mu, a lokacin mu, a lokacin walwalarmu to Allah ba zai manta da mu ba Allah baya mantuwa amma Allah zai san da mu yayin da muka shiga cikin tsanani al'umma tana cikin tsanani wanda babu abin da zai yaye mana sai addu'a da komawa ga Allah mu yawaita addu'a ga samarin wannan al'umma mu yawaita addu'a ga matan wannan al'umma domin su ne waɗanda ake nufi a ɓata su domin al'umma ga baki ɗaya ta ɓaci mu yawaita addu'a mu ninka kuma janyo hankulan shugabannin siyasa saboda shiryuwarsu da miƙewarsu kan daidai shine zai kawo alkhairi ga wannan al'umma domin abin da Allah yake ijewa da ƙarfin mulki baya ije shi da wa'azin alkur'ani duk wa'azin da malamai za su akwai abin da ba za a kawar da shi ba sai da ƙarfin mulki to sha'anin mulkin nan yana hannun 'yan siyasa don haka mu yawaita addu'a a gare su mu yawaita nasiha a gare su idan sun zamanto waɗanda suka zamanto su ne masu kawo barna a cikin al'umma to dama tsari ya ba da damar a canza su a musanya su mu zamanto masu basira a wajen zaben waɗanda yake za su jagoranci al'umma da wajen alaƙa da su idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu lokacin to mu yi amfani da basiranmu mu duba abubuwan da suke gudana mu zaɓo waɗanda suke su ne na kirki domin samun na kirki suna shiga cikin harkar siyasa shine abin da zai tsaftace mana al'ummanmu ya tsaftace mana siyasarmu don haka duk wanda yake jin akan cewar shi na kirki ne kada ya yi nawa kada ya zamanto ya yi ƙasa a gwiwa ya shiga cikin wannan tsari ya shiga cikin wannan harka domin tabbatar ma da al'umma tsira annabin Allah Yusuf shi ya sunnata mana wannan kamar yadda Allah ya ba mu labarinsa yayin da ya samu damar samun mulki ya ce a sanya shi a wajen da zai killace dukiyar ƙasa domin shi wato mai amana ne kuma masani ne don haka duk wanda yake da sani ya san makamar aiki kuma ya san cewar yana kokari wajen rike amana to ba shi da uzuri kan ya kyale ya kyale waɗanda suke in suka shiga cikin harkar jagorancin al'umma sai barna kadai za su lalle ya shiga domin ya kawo gyara domin a samu canji domin a samu musaya amma babban al'amari ina da ƙara kiran mu ƴan uwa mu yawaita addu'a ga jagororin siyasar wannan al'umma kan Allah ya gyara su domin da gyaruwarsu abubuwa da dama za su gyaru a cikin al'ummarmu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة asila الله يا أمر جمد da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa mu yawaita salati gare shi sallallahu alaihi wasallam mafiya kusancin mutane ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen a wajen zama a ranar ta a lahira sune wanda suka fi kowa yawan salati a gare shi dan haka mu yawaita salati gare shi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya umarce mu kuma kamar yadda manzonsa sallallahu alaihi wasallam ya mana bishara Allahumma salli ala Muhammadin wa'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah ka karɓi wannan ibada ta azumi da muka yi Allah ka karɓi sallar qiyamul ramadan da muka yi Allah ka karɓi tilawar mu ta alƙur'ani Allah ka karɓi ciyarwar mu da muke. Allah ka karɓi sada zumuncin mu Allah ka karɓi ayyukan alkhairin mu abubuwa da muke na kuskure da gazawa da gajiyawa Allah ka yafe mana Allah ka san abin da bamu sani ba Allah ka yafe mana abin da muka sani da abin da bamu sani ba da kuskuren mu da gangancin mu da wuce iyakar mu da abin da kai ne kaɗai ka sani daga gare mu Allah ka shigar da mu cikin rahamarka Allah annabawanka ka shigar da su cikin rahamarka bayinka salihai ka shigar da su cikin rahamarka Allah mu ka shigar da mu cikin rahamarka rahama wadda za ka saukar da shiriya a gare mu ka yaye mana bakin cikin da muke ciki ka yaye mana tsanani da wahala da muke ciki ka inganta mu tsarin mu a cikin wannan al'umma da wannan rahama ka kuma shirye mu da ita ka ba mu zaman lafiya da aminci a cikin kasar mu Allah ‘yan uwanmu na ɗin da suke fuskantar tsanani Allah ka yaye musu Allah wannan zalunci da ake ganawa a kansu Allah ka kawo sa. Allah ka sanya musu mafita daga gare ka Allah ka sanya mataimaka a gare su Allah ka sanya majibinta lamari a gare su Allah ka ba su nasara akan abokan gaban su Allah ka yi ni'a. Allah muna roƙonka saurarawa da kyalewa da kai mai yahudawa Allah ka kawo ƙarshen sa Allah wannan zalunci da suke Allah ka tsarkake kasa daga daga zalincin su Allah ka saukar musu azaba daga sama Allah ka kawo girgizar kasa a kasan su Allah ka dakusar da kaifin su Allah ka tsiyata su Allah ka jefa razani a cikin zukatansu Allah ka sauka musu da annobobi a gare su Allah muna roƙonka ka haɗa kan wannan al'umma Allah ka shiryar da wannan al'umma Allah samarinmu Allah ka tsare su Allah ka kare su Allah ka yi mana magani sharrin kwayoyi miyagu Allah ka yi mana maganin abin da yake faruwa a cikin mu na yaɗa miyagun kwayoyi waɗanda suke fataucin waɗannan kwayoyi suke yaɗa su Allah ka yi mana maganin su Allah ka tsiyata su Allah ka karya jarinsu. Allah ka kawo ƙarshen su Allah ka bada nasara a kansu Allah waɗanda suka ɗauki makamai suke kawo razani a hanyoyin musulmi da garuruwansu da ƙauyukansu da wuraren ibadarsu Allah ka isa mana sharrunsu Allah ka kare mu daga sharrunsu Allah ka tarwatsa su Allah ka Allah ka watsa aniyarsu jago a shugabannin tsaro a cikin wannan ƙasa Allah ka taimake su Allah ka taimake su wajen tsayawa da amana Allah ka taimake su wajen kawo ƙarshen wannan fitina sha'an ma'aikatan shari'a wanda suke su ne ake kai al'amura suke hukunci Allah muna roƙonka ka shiryar da su Allah ka sa su karfin zuciyarsu Allah kai mana maganin abin da ke cikin tsarin shari'a na rashawa da cin hanci da rashin tabbatar da adalci Allah ka shirye alƙalanmu Allah ka shirye su Allah ka shirye shugabannin siyasarmu Allah ka karbi ibadanmu Allah ka maimaita mana wannan alkhairi Allah ka maimaita mana azumin watan Ramadan shekaru masu yawa Allah ka samu ga na baɗi da baɗin baɗaɗa Allah ka nuna mana wannan alkhairi Allah ka kawo ƙarshen alheri a cikin wannan al'umma Allah ka yawaita alkhairin wannan al'umma Allah ka taimaki wannan al'umma Allah ka yaye mata bakin cikinta Allah ka saukar da rahamarka ga wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين